Al'amarin rashin tsaron dai a Najeriya sai ƙara ta barbarcewa yake yi, inda waɗansu waɗanda ake zargin masu tada kayar baya ne suka je suka kaiwa wani ƙauye mai suna Hembula, da ke ƙaramar hukumar Madagali a jihar Adamawa hari har suka yi nasarar ƙona gidaje sama da shida, wadda hakan ya zanyo asarar rai guda da kuma dukiyoyi. Wani bawan Allah wanda ya so a yi sunansa shine ya shaida min a wannan lamarin a lokacin da suke tsaka da faruwar wannan matsalar. Abin da ke faruwa a yankinmu yanzu mutane an zo an kona mana gidaje da yara yanzu mun gudu muna cin daji ma an haura dutse. Kamar kamar gidaje nawa aka kona? Akalla da ya kai wajen gidaje shida. Yanzu ku kuna daidai ina? Yanzu mun gudu wasu suna kan dutse wasu kuma suna cikin daji. A gurin guje-gujen kuma iya gidajen da aka kona ko dai akwai eh, wani rasa rai haka ko? Eh, akwai wata mata. ita ne ta rasa ranta dai wanda na gani. Kuma ba wani agaji da da jami'an tsaro suka kawo muku? Ko ɗaya, ko ɗaya, ko Yanzu wani hali kuke ciki kenan? To da abin da Allah kai abin da Allah ya damu. Hakan ta sanya na tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Adamawa wato DSP Suleiman Yahaya Guroje shi kuwa ce mana yayi a halin yanzu rundunar 'yan sanda sun bazama domin ganin an binciko waɗanda suka yi sanadiyar a wannan matsalar. Yanzu dai rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa suka sake samun umarni daga shi kwamishinan 'yan sanda na jihar Adamawa domin su yi bibiya ko cikin kurmi ko kan tsauni dai duk inda suka gudo domin domin su samu maboya dai a ci musu a samu a kama su a har ila yau kuma ka sake tsaurara tsaro domin a tabbata dai da kowane eh, wuri dai ta riga an baza jami'an mu kara tabbatar ma da mutane tsaro ga rayukansu da kuma dukiyoyinsu. To ko menene ma yasa rashin tsaro yake ta ta'azzara a Najeriya? Tambayar kenan da wa wani masanin tsaro kuma tsohon soja kuma shugaban kungiyar tsoffin sojoji na arewacin Najeriya Malam Bashir Babayola wanda ya tabbatar min da cewa wannan wannan matsalar ɗari bisa ɗari rashin aiki kan sa matasa aukawa cikin wannan matsalar. Rashin aiki ya kawo wannan wanci. Haka zo kuma kamar da ake faɗi kan cewa wasu mutane ne ana sata mutane duk wannan hanya ce wanda kan cewa mun koyo shi ne kan cewa wasu garuruka kuma wasu ƙasa da muke ji kan cewa yana faruwa. wani abu mamaki ba ne sai ka ga abin da ya faru shi kan cewa wasu na ɗauki kan cewa wani salo ne na neman dukiya yadda na gashi kenan ko aiki babu mai aiki babu abubuwan da wasu kana aiki. al'amarin rashin tsaron dai sai kara ta'azara yake yi domin kuwa lamarin kan sake jefa rayuwar al'ummar najeriya cikin halin ha'ula'i salisu muhammad garba sashen hausa na muryar amurka daga adamawa a najeriya.